يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أيو ثلاثة هنا سافية بيار وطن شعبان وطن سفر كأنه سنتي بايد أن محمد صلى الله عليه وسلم لذا مكتبوا على مدينة دبو ليلة لليو دبو لألو عند أكو sannan safiya ta dace da safiya ta takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo idan da mu duniya da lahira ya nuna mana ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci karatu da muke cikin majalisun shahari ramadan na shek muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala a jiya mun fara magana akan hukuncin azumi sannan mun faɗi azumi wajibi ne kowa in ya kasance azumin ramadana ya halatta sannan yana da lafiya ba tafiya ya yi ba to ya ɗau azumi sannan kuma duk mutumin da ya kasance ya mutalta yin azumin wata ramadana za a nemi ya tuba in ya tuba shi kenan in bai tuba kuma za a kashe shi a matsayin kafiri wanda ya ridda daga addinin Allah subhanahu wata'ala ba za a mai wanka ba ba za a sa mai likafani ba ba za a mai sallah ba ba za a nema mai rahama a wajen Allah ba sannan ba za a busne shi a cikin makabartar musulmai ba sani dai za a tona wani rami ne a bayan gari a je a saka shi a cikin wani rami kamar yadda malamin bayani ana malaka ta furda siyamu ramadan fi sanati thaniyati min al-hijra an fallanta azumin ramalana a shekara ta biyu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين في من ذا الله يا ادم الشكرات من ذا الله الشكرات ابو ما يجري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكون ابو الله سبحانه وتعالى وذاك سيك سنتي يا ادم تي ادم الشكرات سنكم اتي شكرات من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ادمي ثلاثو سوبين سورة بكر duka suna zuwa manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam a matsayin 29 da wannan kenan azumi 30 a ce ba sabon abu bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi 30 sau biyu ta yi kace to me yasa da ya sau biyu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an fallata azwata Ramadan bai dade a niyya bayan shekara kada kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ce rayuwar manzon Allah ta ja da wata gida za ta iya samun 30 30 a rayuwar manzon Allah dai ba عتق جري من زمن الله صلى الله عليه وسلم جاي عزم يدرى ترى دنيا وكان فرض الصيام على مرحلتين فنشي ودفت عزم يادو أكما تأكيبين مثلا في بيزوا على قصي قدا يكي كأيك تأيك كذا ذات المرحلة الأولى متى كي نفرق نودفت عزم الرمالانا التخير بين الصيام والعقام ma'a tabdil siyam alai a matakin farko Allah subhanahu ala a farko ya ba duwa manzon Allah zabi wanda ya so yayi azumi wanda ya so ya ciyar tare da cewa kuma azumin ya wufi za ka zaɓi ɗaya bi ne in ba ka yi azumi ko kuma ka ciyar amma kuma azumin ya wufi ku bayan imani ya tabbata a zuciya safon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbata sai aka zo mataki na biyu ta'yinu siyam bidun takhir sai karance daga baya aka ayyana azumi babu magana mutum ya ce da tun daga wani lokaci sai kan sai azumi kawai ake yi sai dai mutane kashe suke da uzuri kamar mara lafiya da wata biyu da kuma wani kauli na malamai dangane da matar da ta karance mai ciki da kuma dattijo hadith ya muslim bukhari da muslim hadithun salamata ibul aqwa yake cewa lam ba nazarat wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da wannan aya dangane da mutanen da kance da su yayin azumin amma da wahala sai su ba da fidiya ta ciyar da miskin يكت وكان وان أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل سيقض انت لغة لأن السفر دولنا آية متمن ذلك سيشار وصنية باء دفديا معنى سير سيعكت حتى نظرت الآية التي بعدها فنصفتها يعني هذه لغة لأن الله سبحانه وتعالى يتوكر بآير ما يوانا آية لكن تتشافوا كتب آير تتوكر خلفا الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر ذم سمن جاء الله سبحانه وتعالى يجاء عيوش يكثن كيان توتر وضال ينا عن الله فيها اطوينا ذونا جدا فليكن يعذب رمضان ومن كان مريضا اما مسلم جكر الجبين لا فيها او على سفر كوف نيتي هليلة فيها فعدة من ايام اخر to ya rama wasu kwanaki daban wanda walala walala ba fa awjaba Allah siyama aynan biduni takhir sai Allah subhanahu ta'ala a wannan aya ta cikin suratul baqara ya wajabta wani azumin ramadana ba tare da an ba mu zaɓi ba ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر azumi bai tabbata har sai an tabbatar da wata ya shiga idan wata ramalana bai shiga ba أدم بيدما واجبي أكبر الأمر ذات عدم بايا ذما واجبي هفت يأوت مسدس يوم وسر منانا ياشي قوم الشكبا فلا يقوم قبل دخول الشهر كروني فكي يي أدمي كاكم وتن يشبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول فلما من ذن أن لا قيار أمسن أن لا ثبت على لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يوم كرقيد دكتنه يغابات وترملانا لعزم الرانا ليا ورانا بيو أقول لك شريف إذا أظن يدك سورا قانا بيو سيكا فانا ذي لغنا وانا كاي تريكو وين ترى رمضان ممكن يعيك تبديع كوكما إن أظن azumi ya kasance sauran kwana ɗaya ka fara ko kuma ta wance jiya 29 ne ba ga wata wa yau 30 wataƙila kuma akwai girgize a cikin gari sai ka ce to za ka fara azumi wannan rana in ka haka kai bidiya manzon Allah ka ce ka tsaye daga cikin ya gaba su wata ramalana da azumin rana ɗaya ko rana biyu illa an ya kuna rajulun kana ya so kawo ba hu falle sun zari kalim sai dai idan mutum ya kasance al'adar su sun kafin watan shabana yana yin azumi litinin da alamis kwana uku a cikin wata sai ya kasance litinin ɗin nan ko alamis ta faɗo ranar 28 ko 29 ko kuma ta faɗo ana gobara malala a cikin kwanaki guda uku da kake azumi to kai da ka yin azumin kan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rifi imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya fada shi ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين sannan ana hukunci da wata ramalana ya shiga ne da ɗaya daga cikin ababai guda biyun mana ramalana yana shiga da ɗaya daga cikin ababai biyu akwai mutuwa ciki a babu za mu ji mai malamai suka ambata na farko ru'iyatu hilalihi bi qawli ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyakun zaka mutun ya ga jinjirin wata na ramadan saboda Allah ta tala fita don mutumin da ya halitta wata ramalana to ya yi azumi to kaga sai Allah ya Allah hukuncin da gani da ido wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ko farin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi idza ra'aytumul hilala fasumu idan kuka tsintayi jinjirin wata na ramalana fasumu ku yazi kasu sai manzon Allah ya allaka hukuncin da gani wanda hadisi imam bukhari da imam muslim suka fadda shi wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin bi nafsi sannan ba sharadi bane na daukar azumin ramadan kowa ya ga wata da idan al'umma mun tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da mu zama karanta hadisi a nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai zuwa suke kewaye an ga wata sai wanda Allah ya umarni da azumin ramadan shi ma sai azumi ذاك ما شرقي ولسيكوا يا دوسر بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع ذاك يد لغنيك إذن يقبلت أكثر مسلم وعند شير شتاتة فتاة من تسيني ذاك يدو يبع شو قبل مسلمين لا باري ليا دوسر وأنا لا dole ne ya kasance a mutane shira a cewa shegari da a tashi da azumin ramadana ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما sannan na cikin sharaɗin a karfi shaidar mutum in ya zo ba da labari na ganin jinjin watan ramadana ya kasance wannan wanda ya kawo shaidan baligi ne aqilan mai hankali ne مسلما يكفر شيء مسلمي موثقا بخبره لأمانته وبصره ya gamance kuma an aminta da labarin da yake bayarwa sai ga wani lokaci amintacce a cikin al'umma sannan kuma amintacce ne sannan kuma an yarda da ganin shi babu yana yana a kallon shi wa an masagiru amma karamin yawo fala ya tsubutu sharu bi sharati wata bai tabbata da shaidan karamin yawo لأنه لا يوثق به سوى بآمن سوى يا رب dai magana yanzu an anjima jima ya canza wata magana shi yaro ba a mutacce ba ne wa aula minu almajin wanda ya fitar canza kana gwajin shi ne mahaukaci mahaukacin gari ya zo wajen sarkin musulmi ya ce ta ya ga wata wannan magana magana bangar ta bana ɗauke ta ba wal kafir haka kafiri la ya mutu sharu bi shahadati kafiri wanda ke ba musulmi ba shi ma wata baya shiga da shaidan shi ne hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala to da hadisin dan abbas Allah ya shi da bai zai shi yake cewa ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah tsiya da abutin Allah tabbata a gare shi wa qala sai yake ce manzon Allah inni ra'aytu al-hilala ya'ni ramadan yake ce manzon Allah tabbas ni wannan balaraban kauye na tsinkayi jinjirin watan ramadan فقال سيما ذن الله صلى الله عليه وسلم كيتمي أتشهد أن لا إله إلا الله شين كان شيدا و بابا بن بوتال شيدا وفي الله قال نعم ونبع الله إينا شيدا يا من الله قال أتشهد أن محمد رسول الله ونبع الله يقال يا من الله ونبع الله من الله قال كيتمي شين كان شيدا للي أن محمد من الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لك شائع قال يا بلال تغضى لك يا كي بلال يا كي لا دانينا ألزم في الناس ييك وقت متاني كي شيء لا أتكم متاني فليصوموا غدا غوبك دو أبن kaga manzo Allah nan ba gani yayi ba labari aka ba shi sannan ya tambaye mutum cikin kai musulmi ne yake eh zaka manzo Allah ce bilal je ka sanar da mutane gobe a tashi da azumi وانا hadisi mutum muka أمة in أحمد imamu رحمه الله عن الجن مالك ومن لا يوثق بخبره أما متمن ديك من تيبا أمن تيبا لعبان شبا بكونه معروفا بالكبر سوى متمن سنني لشرى راه متاني كريا أو بس أو بالتسرب ko ko mutum ne mai gaggawa أو كان ضعيف البصر هو قلت أنت متنم يروني أغنيه بايا أغنيه سوسي بحيث لا يمكن أن يراه كاد بي واتي يغجل جيرهم وتا ذاك وتا إلى يفتح الأنصار قبي ويغني حتى يغجل يجير وتوسي سوسي أغنيه أخوي دعوه فلا يثبت الشعر بشارتي شما إن ونبو أن إليه لو الوالي الأول يغجل جير وتا بعد المشيري للشك في سلك سورة أخوي كوكونتو بس بسكيشي aw ruhani kadhabi ko kuma yarda a wajen mutane yayi wa mutane ƙarya ne wa yathbutu dukhul shahri ramadan khasatan bi shahadati rajul mutane ya ko al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai shi wata ramadan yana tabbata ne ko da da shaidar mutum ɗaya ne saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya tsare shi da mahaifin shi yake cewa tara annasul hilala mutane sun tsinkayi جنجر وتر رمضان أذان من الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ذاك سيدنا من الله لباري تبتني ما فعبد الله ناسا كهيما جنجر وتر فصار سيما من الله يأذن كشيدا متجعفا وأمر الناس بصيامه ذن الله يأمرني دعي أذن وتر ولك wani sai mu ce sai ya gani sai ya gani shugabannin musulman nan ba su da kirki a kai tana da kirki to kaga na shakka dole al'umma mu su gyara wannan hali nasu in muna son Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa mana ba ka an ta ganin da mata kai na rabu kai mana in ma laifi ne kamar wanda ya faɗa ya daure ka sai dai ka yi biyayya ne sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ka da zunubin ka saba ba sannan kuma al'umma ta sani lallai shi fa azumi ana yin azumi ne a ran da al'umma zai suke azumi baki da sannan ana sallah ne a ranar da al'umma zai suke sallah baki da Allah muke da koyar ta da mu duniya da rayuwa za ka dai ibnu umar yake cewa mutane sun tsinka jinjin wata ramadan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sai na ba manzon Allah labari lallai ni wa na gani sai manzon Allah yayi azumi sannan ya umarci mutane da azumi وانا حديثي أبو داود أو الحاج يقتلش فلنكما إمام الحسن كتوانا ابن أسنشاء نمان مسلم ومن رآه متيقن رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك دون مسلم لغلين جنوة الرابع فما يثبت da ya gan shi to wajibi ne a wannan lokaci ya je ya fara wa shugabannin musulmi ya je ya يا انكاي تنجر وتر وبا بعض غنى كنت اتمتي آه، يا يسر ايتي وبا وكذلك ما رأى هلال سوال وذي الحجة حتى مسلم دي تنجر وتر نبو بس نقر وصلنا معنى شوال كنز دون دي تنجر وتر نوتر ذي الحجة شيما واجبيني يزرق لا يدي فلا شغل مسلمين لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج to idan aka ga jinjiyar wata ramadan azumi ya wajabta idan aka ga jinjiyar wata na shawwal shan ruwa ya tabbata idan aka ga jinjiyar wata na zulhijja to kaza akwai abaye masu yawa akan mutane shine da mu gane wata rana ne za a yi yawon tarbiya sannan a wata rana ne za a tsaye da arfa sannan kuma a yi babbar sallah ba da yake cewa ma ya la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ذاك مسلمتي muna da ƙa'ida abin da wajibi baya fita sai da shi to wannan amma wajibi ne wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'id amma idan mutum ya tsinka ya jinjirin wata sannan shi kare ya ga jinjirin wata sannan kuma yana nesa ga shugabannin musulmai la yumkinuhu ikhbaru wulati al-umuri zai iya ba shugabannin musulmai labari da wannan abu fa innahu yasumu to da ka shi abin da ke kan shi a farko شي واجبي لهرو أدو وترعبا ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة أمور فنن يتفق جاوة يتفق قريب إسد العماري ذو عشوه ونمسلمي بقدر ما يستطيع ضربة يجدية وإذا أؤلن ثبوت الشارع من قبل حقوق برياجيو إذا يقص أنت أكثر أنت جو وترى ودانا دروجة وكومة ko kuma daga wajen shugabannin musulmai ta hanyar rediyo aw ghairihi ko kuma ta wata hanya wajaba al-amal bi zalika fi dukhul ash-sha'b to wajibi ne kai aiki da wannan labari da kaji daga rediyo don shiga wasu rawar amma a wannan lokaci za ka samu al'ummar Allah shirin zai ce to ba ta azumi da ganin watan rediyo ba rediyo aka rosan ba a an gani ne don aka salo da al'umma a cikin rediyo don ya kasance labarin ya yi zuwa ga mutane sannan kuma al'ummar ya kawata su san mutum sai kenan shugabannin musulmai ba annabawa bane malaman musulunci ba annabawa ne. suna iya yin daidai sannan suna yin kuskure da ko da suke suke daidai suna da ladabi biyu a wajen Allah wajen da suke kuskure suna da ladabi ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ta a rayuwar nan babu mutumin da yake ma'asu ne baya aikata laifi sai annabawan Allah subhanahu wataala har sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna aikata laifi za ta suka aikata laifi sai Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah aiki kaza da sabon sai laifi ne za ka halatta shi da su gyara to za ka idan ya kasance hukuma ta bayar sanarwa a rediyo bayan Allah tsoron Allah subhanahu wataala su dau azan wata na ba haka idan aka faɗa an ga jinjirin wata a rediyo ta hanyar sarkin musulmi ko ta hanyar malaman musulunci to tabbas bayan sai su wannan azumi ya kasance a yi azumi ko kuma a yi sallah idan wata sallah bayan cewa ne an na ilana wani ƙaunin hukumar ta hujjatin shar'iyyatu يجب to da sanar da garin wata ta hanyar hukuma wannan wajen ta shari'a wanda wajibi ne wata ya aiki da shi wani zalika awar nabi sallallahu alaihi wasallam bilal wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilalu أي يؤذن في الناس مؤلما بثبوت الشعر ليكون حين صوت ذاك ونسان وزعنا فلا وطابوش بلال جيسا يكوى أشموت أني كتنا روس للي فأونا ذري أنت انت هاي جنجر وطا نوصر وعذاك وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالسياق فالنوكو إذا أكثنا عقب هذا يكوى أسكين جنريدو da masallatan musulmi na agajin jan wata to wannan wajibi ne kowa ya da wajibi wanda kuma bai dauka ba to lalle ya tanadi mai zai fariya ga Allah subhanahu wa ta'ala wani da muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira da ka a wannan zamani baka cewa ai yanzu mutum jahili ne da yi karatu a zai karatu ya yaɗi da a cikin al'umma sannan kuma ka sai lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai baka isami da irin lokacin da ka zo ne lokacin da kaga ilimi ya yaɗu ba akwai ilimi a ta ina to ka sani samun ka ba ilimi samun mutumin da ya zo a can bayan lokacin da babu ilimi to za ka kowa shiga sai ta yin shi ya yi kokari ya san addinin shi kar mutum ya kasance rana ta a tsaya zo gaban Allah subhanahu wataala yana faɗin wasu hujjoji wanda Allah subhanahu wataala ko kallon shi ba zai yi ba sai dai mala'iku su ƙara faɗa wa mutum maganganu wanda za su bata mutum rai to ubangiji muke mu koyi datar da mu duniya da lahira ya nuna mana ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya zama da wannan ƙasa lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya albarkaci anguwanninmu da ƙasar baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم <clears throat> وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر عنا الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياه اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المسلمين اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وقض لنا صومه اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وقض لنا صومه اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وقض لنا صومه وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فجعلنا من المقبولين عندك اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وأتولى ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء منه والأموات الأحياء منه والأموات الأحياء منه والأموات الأحياء منه والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصل شباب المسلم شابات المسلمين اللهم أصل شباب المسلم شابات المسلمين اللهم أصلح شباب المسلم شابات المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا أمورنا واجعلنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رسائل واصلاح المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في هراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في مصائبنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرس الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين